بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم وكنتم فشفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله muna nuka jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa kiskokinmu a wannan majalisi namu mai albarka waɗansu kiskokin duk lokacin da aka ce ba karatu kuma bara a kansu amma duk lokacin da aka ce akwai karatu to kuma sai a haɗa fiska da su wannan shine mafi alkhairin haɗuwa a wajen Allah sai eh, a ce gamayyar alakar haduwanku kuna haduwa ne akan wani abu da ya shafi addinin Allah babu haduwa mafi alkhairi kamar irin wannan haduwa da muke a wajen karatuttukan addini Allah ya tabbatar da diga mu Allah ya tabbatar da diga mu eh a cikin alkur'ani Allah ya ce la khayra fi kathirin min najwa la khayra fi kathirin min najwa illa man أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله سبحانه وتعالى يتي لا خير في كثير من نجوابه Allah ce babu alkhairi a mafi yawa yawan tarurruka da mutane suke Allah ta wanne ne yake dauke da alkhairi Allah ce illa man amara bi sadaqati sai dai taron da aka taru a taron za a yi umarni ne da wata sadaka cewa al'umma sun shiga cikin halin kakani kare ya kamata a taimaka musu aw ma'ruf ko za a yi umarni ne da wani aikin alkhairi abi Allah abi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam au islahin bainan nas ko kuma za a yi sulhu ne tsakanin mutane Allah ya ce wannan taro Shi ne taro mafi alkhairi a wajen Allah Allah ya ga kun taru za ku yi umarni da taimakekeniya a tsakaninku Allah ya ga kun taru za ku yi umarni da alkhairi a tsakaninku abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kun taru za ku yi sulhu tsakaninku da yan wa man yaf'al zalika ibtiga'a ibtiga'a marzatillah Allah yake duk wanda ya aikata irin wannan taro ya halarci irin wannan taro ko ya tara irin wannan taro kuma ibtiga'a Allah yayi ne don neman yardan Allah amin yayi ne don neman yardan Allah Allah ya ce fa sawfa nutini ajran azima Allah ya ce za mu mai sakamako da wani babban sakamako inji Allah to Allah ya tabbatar da diga digan mu akan irin wannan taro goron mu na farko yau mun ce za mu tattauna ne akan abin da ya shafi rayuwar duniya mun yi take wa darasin duniya kure take ba ta yaya duniya kure take ba ta yaya babu wanda ya taba tsinkan ɗanta ya sa a bakinsa idan ka ga mutum yana shinge wa mangoronsa ‘ya'yan yake su idan ka ga mutum yana shinge wa gwaibarsa ‘ya'yan yake su idan ka ga mutum yana bayi wa dabinarsa ‘ya'yan yake su ba itaciyar ko ganyen yake su to ita duniya ba ta wannan ƴaƴan duk wanda kaga yana bayi ma duniya yana bayin banza ne duk wanda kaga yana shinge ma duniya yana shingen banza ne duk wanda kaga yana ɗawainiya ma duniya yana ɗawainiyan banza ne amma sakamakon da ake samu idan an yi ɗawainiya ma abin da duk aka mishi ɗawainiya ita duniya ba a samun wannan sakamakon Allah a cikin alkur'ani ya tabbatar da duniya kure take ba ta daya a suratul hadid Allah madaukakin sarki yace ce وزينة وتفاخر بينكم الأولاد كمثل غيث alaihi wasallam ilamu Allah ya ce ku sani ku ji ku fahimta in ji Allah annamal hayatud duniya iyakar rayuwar duniya bayan wannan ba wani abu a rayuwar duniya jama'a wanda yayi duniya shi zai baka labarin duniya ilamu Allah ya ce ku sani annamal hayatud duniya annamal hayatud duniya iyakar rayuwar duniya menene a cikin rayuwar duniya me ake ribata a rayuwar duniya Allah ya ce to ku saurara ku ji rayuwar duniya la'ibun wa Allah ya ce wasa ce shagala ce in al-la'ibu shine wasa irin wasan da yara suke za ka ga yaro ya ɗauki karansa ya hau yana sukuwa yana cewa doki kai da ɗanka ke hawa wannan karan ai ka san ba doki ba ne ba zai ɗauki tayarsa yana garawa yana cewa tayar tana da gudu amma kai ka san shi yake gudu zai yi mota yana jan motarsa amma kai ka san ba mota ba ne yadda kake kallon abin da yaron nan yake yi ba gaskiya ba ne ba Allah sai ce kai ma rayuwar da kake ba gaskiya ba ce ba wannan ba wani ne ya yi sharha ma duniya ba wanda ya halicci duniya shine ya ce ilamu ku sani annamal hayatud duniya iyakar rayuwar duniya la'ibun Allah ya ce wasa ne wa lahawun shagala ce wa zinatun Allah ya ce ado ne kawai wa tafakurun bainakum Allah ya ce babu wani abu a cikin rayuwar duniya face alfahari a tsakaninku wannan ya dinga ce su ɗan ƙasa ne wannan shi ba ɗan ƙasa bane ba a'a su ne yan gari su wane ba su ɗan gari bane ba su ne yan gida kaza su wane ba yan gida kaza bane ba su ne masu kaza su wane ba su bane Allah ya ce babu wani abu a cikin rayuwar duniya banda wasa da shagala da ayi ado Allah ya ce sai kuma alfahari da za ta haddasa muku a tsakaninku wa takasurun fil amwali wal aulad da kuma gasa da alfahari na dukiya da yaya wannan na da gida biyu wannan na da gida uku wannan na da mota biyu wannan na da mota uku wannan na da shago biyu wannan na da shago uku Wata takasurun fil amwali wal aulad da kuma gasa alfahari na dukiya da yaya wannan ɗansa na makarantar dubu goma a kan wannan sai ya kai ɗansa na dubu ashirin a tam wannan sai ya kai ɗansa na dubu talatin a tam Allah ce hidimar duniyar ke Allah ya ce idan ba ku gane ba ka masalil gaisi Allah ya ce kamar ruwan sama ne idan baka gane wa'annan ɗawainiyan hidimar banza kake ma duniya ba Allah ya ce to bari maka misalin da zaka gane ka masalil gaisi Allah ya ce kamar ruwan sama ne a'jabal kuffara nabatuhu al-kufar bi ma'ana az-zurra Allah ya ce kamar ruwan sama ne da ya zubo sai ya fidda ciyayi sai ya fidda gonakin mutane a ku fara da ba su wannan tsiron sai ya burge manoma manoma sai suka ji daɗi manoma sai suka sa tsammanin banakan damina ta yi kyawu summa ya hiji fatara ku musfarar Allah yake bayan ya yi koren Allah yake sai ya bushe tun ba a girbe shi ba in ji Allah tun bai fit da zangarniya ba Allah yake sai ya zo ya bushe jama'a kun gane misalin rayuwa kamar zaligaitin Allah ya ce kamar ruwan sama ne da muka zubar a ajabal kufara na basu da ruwan ya zubo amfani ya fito amfanin da ya fito Allah ya ce sai ya burge manoma sai ya bada sha'awa wa manoma manoma sai suka yi tsammanin barakan za su samu amfani thumma yahiju Allah ya ce bayan ya yi kore sai ya zo ya bushe fatarahu musfarran Allah ce sai kaga ya dawo fadi fadi yi ja ya lalace thumma yakunu hubaman Allah ce sai ya koma ya zama karmami ya riddici Allah yace rayuwar duniya ce da Allah ya yayi kore ya ba da sha'awa yace kawai sai aka wayi gari kuma ya bushe wanda ya sa mata taki wannan gonan kaga ya sa takin banza kenan wadda ya mata bayi ya yi ban ruwan banza kenan domin Allah ya ce lokacin da ta ƙayatar da manoma Allah ya ce sai kuma ta zo ta bushe Allah ya ce sai ta yi fasi-fasi alamar ta lalace kenan Allah ya ce sannan sai ta dawo karmami wadda iska yake ɗauka Allah ya to bayan an gama wannan rayuwar wa fil akhirati azabun shadidun idan an je lahira ma wanda ya biye mata Allah ya ce akwai azaba mai tsanani wa magfiratun min Allah wa ridwan wanda kuma ya bi Allah to akwai gafara daga Allah akwai yardan Allah Allah ta yace wa mar hayatud dunya illa mata'ul gurur babu komai a cikin jin dadin rayuwar duniya wa mar hayatud dunya Allah ya rayuwar duniya babu komai a cikin ta illa mata gurgurur face jin daɗi na rudi jin daɗin da in ka ji shi zai ruɗe ka ya kai ka zuwa ga asara zuwa ga halaka madawwamiya jama'a mun fahimta Allah ya ce wannan shine misalin rayuwar duniya kamar saligaitin kamar ruwan sama ne da ya fito ya tsirar da amfanin mutane bayan ya bayan ruwan sama ya zubo mutane suka je suka yi ta shuke shuken su bayan irin su ya fito Allah ya ce a ajabar kufara nabatu abin da ya fito din sai ya burge manoma har suka sa tsammani Allah ya ce ana cikin wannan halin sun mai hidu sai kawai ya zo ya bushe jama'a sun samu sakamako ko samu ba to da Allah ya zo zai bada wannan misalin sai da ya ce annama annama hayatun duniya iyakar misalin rayuwar duniya to kaga ita duniya idan ta bada sha'awa ta burge lokacin da kake ganin zaka more ta Allah ya ce a lokacin sai ta bushe kwatankwacin wannan aya a cikin suratun yunus Allah ya ce فاختلط به حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أنهم قادرون عليها فالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله ما لو كتن إنما مثل الحياة الدنيا أنا ما يفعل domin jawabin da zai maka babu na biyu banda abin da ya faɗa Allah ya ce babu komi a rayuwar duniya innama matsalul hayatid duniya Allah ya ce iyakar misalin rayuwar duniya kamar in ku minas sama Allah ce kamar ruwa ne da muke saukar da shi daga sama fahtalata bihi nabatul ardi iri da yake cikin ƙasa sai ya cakudu da wannan ruwa da ya zubo daga sama domin dukkan dangin ciyayi Allah na ajiye irinsu ne a cikin ƙasa lokacin da ruwa ya zubo ya cakudu da irin da ke cikin ƙasan Allah ya ce kuma sai ya fara tsira sai kuma ku fara amfani da shi Allah yake innama matsalul hayatid duniya iyakar misalin rayuwar duniya kama'in anzalnahu minas sama Allah ce kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama fa khalaqa bihi nabatul ardi iri da yake cikin ƙasa sai ya cakudu da wannan ruwan da ya zubo daga sama mimma ya akulun nasu wal an'am iri wadda idan ya tsiro dabbobi da mutane sukan ci su yi amfani da shi ba ciyayi ba kenan da sauran shuke-shuke mimma ya akulun nasu wadda in ya tsiro mutane suna ci wal an'am dabbobi su ma suna ci hatta idan aka zatil ardu zuhurufaha wa zayyana wa zanna ahaduha annahum qadiruna alaiha Allah ya ce to har sai wannan iri ya fito har sai waɗannan ciyayi sun fito daga cikin ƙasa wa zayyanat ta yi ado ta yi kwalliya aka zatil ardu zuhurufaha ƙasa ta ɗauki kwalliya kwalliyar ƙasa shine ta fitar da koren abu ya eh, koren ganye ya yi kala ya zama abin sha'awa wa zayyanat Allah ya ce ta yi ado ƙasa وظن أحدها أنهم قادرون عليها أي أيقن أحدها أنهم قادرون عليها الله يكي manoma sun sakankance cewa bana kan damina ta yi kyau kowa yana hasashen abin da zai samu na ribar damina ja'alnaha ataha amruna lailan aw naharan Allah yake suna cikin wannan tsammani suna cikin wannan sakankancewan A ataha amruna lailan auna harin. Allah ya al'amarin mu sai ya zo ma wayannan gonaki a cikin dare ko a cikin ini fa da Allah hasidan Allah ya sai mu mai da gonan girbabbiya ma'ana lalatacciya ka Allah ta gana bil amsi kamar jiya ba ita ce koriya shar da take ba ku sha'awan nan jama'a mun fahimta Allah ke iyakar misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama' kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama inji Allah fa katalaba bihi nabatul ardi iri da ke cikin ƙasa sai ya cakudu da wannan ruwan mimma ya akulu nasu wal an'am iri wadda in ya tsiro mutane da dabbobi suna ci su amfana hatta aka akazatil ardu zuhurabha wa zayyana sai da kasa ta riki adonta ta yi kwalliya wa zanna ahluha annakum qadiruna alaiha masu gonaki suka sa tsammani suka tabbatar cewa sun samu iko akan gonakinsu damina ta yi kyau kowa yana ganin akwai abin da zai samu a taha amruna lailan aw naharan Allah yace al'amarin mu sai ya zakke ma waɗannan gonaki a cikin dare ko a cikin ini suna cikin sa wannan tsammanin faj'alnaha hasidan Allah ce sai muka mai da wannan gonar girbabbiya lalatacciya ka allam ta gana bil amsi kamar bata wadatu ba a jiya jiya ba ita bace koriya shar jama'a manoma duka sun sake baki da su amfani gonar Allah ce kawai sai al'amarin mu ya zace ma gonar sai ga gona ta lalace ku ji sai Allah ya ce kazalika nufassilu ayati liƙaumin ya tafakkarun Allah ya ce haka muke tattake ayoyinmu ga mutanen da suke da zurfin tunani in ji Allah Allah ya ce yadda ka ga na ba ku misalin gonan nan Allah ya ce haka duniya ce ba ta taɓa nuna wani ya je ya tsinka ba Allah ya ce amma sai ta ba da sha'awa kaga ta ƙosa ta kai a amfane ta Allah ya ce to kuma sai ta dawo babu kuma sai ta dawo lalatacciya kuma sai ta dawo abinda ba za a amfane ta ba gaban sai Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salam Allah ya ce ni fa ina kiran ku ne zuwa ga gidan aminci to yanzu ita ma gidan aminci ne wallahu yad'u ila daris salam Allah ya ce Allah yana kiran ku ne zuwa ga gidan aminci inda babu matsala babu takura idan kaga nan inda kuke raye inda ake kiran kutbidar salam nan ba damu salam bane yace ina kiran ku ne ku zo zuwa da daru salam ashe inda kuke ba daru salam bane me duniyar ne yace maka ba daru salam bace wallahu yad'u ila dar salam Allah na kiran ku yana gayyatan ku ku zo zuwa ga gidan aminci inda kuke ba gida bane ta aminci wa ya haɗi man yasha ila siratal mustaqim Allah shi ke shiryar da wanda yake so zuwa ga tafarki madaidaici jama'a dukkan waɗannan ayoyi akwai ire-iren su da yawa cikin alkur'ani da Allah ya tabbatar da duniya fure take yi ba ta 'ya'ya, shi yasa duk wanda yace yana so sai ya tsinki ƴaƴanta yake karewa a cikin wahala da halaka Eh, a muqaddimar Imam an-Nawawi wa Riyadus Ya ce, inna lillahi ibadan khutana Allah yana da waɗansu bayi masu zurfin tunani tsallaku duniya wa fitana sun rubuta takardan shika ma duniya domin gudun sharrin duniya nazaru fiha nazari suka yi a duniya su ba fa'a mata suka yi ba zama suka yi suka kalle ta falamma alimu annaha laysat li hayyin wa sana sai suka gano suka tattake cewa rayayye ba da kun hutu a in dai kana numfashi ba inda zaka je ka tsuguna ka huta ja'alu halujjata wa takadu salih al-a'mali fiha sukuna sai suka mai da duniya tamkar wani rafi ne sai suka ɗauki kyawawan ayyuka shine kwale-kwalen da za su hau domin su ketare amma duk wanda ya tsaya a cikin ruwa zai ci shi suka ce sun gano ba wajen zama bane ketarewa ake yi wajen zaman yana can gaba kan tudu amma inda taken nan ba kun zama bane duk wanda ya tsaya ruwa zai ci shi a duk wanda ya dauka jama'a a wannan rayuwa da muke ciki a wannan rayuwa da muke ciki ita ce amincin ya yaudari kansa duk wanda ya ɗauka cewa a rayuwar duniya ya aminta da ita ko ya ba ta amana to ya yaudari kansa kuma bukatarsa ba za ta biya ba ita wannan rayuwa da muke ciki yan uwa jarraba Allah ya ɗora mu a kai zuwan mu duniya me muke yi a rayuwar duniya kai kawo da muke yi a duniya waɗannan su mutu waɗannan su zo yan uwa jarraba Allah ya kawo mu duniya ne don ya gwada mu ba kasuwa ake zuwa a ci a duniya a waɗi ba akwai abin da aka kawo ka duniya don shi idan ka zo ka ce kasuwar da za ka ci ba za ka samu riba ba idan ka ce kasuwar da za ka ci ba za ka ci riba ba الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله يجي الذي خلق الموت والحياة الله شيني ود يحل متوى يحل رأيوة duk lokacin da kaga wani ya zo duniya sabon zuwa to ya maye gurbin wani ne da ya mutu allazi khalaqa al-mauta wal hayata Allah shine ya halicci mutuwa Allah shine ya halicci rayuwa waɗannan su zo waɗannan su koma waɗannan su zo waɗannan su koma kamar wani ne ya tambayi Allah wannan tsari da ka ɗora duniya a kai waɗannan su mutu waɗannan su zo Allah ne sirrinsa yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ce yi wannan tsari ne domin in jarrabta ku in gwada ku su wane ne daga cikin ku za su yi kyakkyawan aiki in ji Allah ayyukun a ahsanu amala Allah ya ce na halicci mutuwa ne na halicci rayuwa Allah ya ce don in gwada ku in jarrabce ku Allah ya ce su waye daga cikin ku za su tsaya su yi mafi can aiki a wannan rayuwa ta duniya yan uwa mun ta kakanka ya mutu kakan babanka ya mutu kakansa shi ma ya mutu wataƙil babanka ya mutu kai ma da ka mutu amma wannan rayuwa da ake waɗannan su tafi waɗannan su dawo me sirrinsa Allah ya ce jarraba ce me a cikin jarrabar Allah ya ce zan jar ina jarabta ku ne domin naga wa zai tsaya yi aiki mai kyau waye kuma idan ya zo wannan farfajiyar duniyar zai biye mata bai yi aiki mai kyau ba jama'a muna ji inna ja'alna ma ja'alna ma 'ala inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha Allah yake mun saka duk kayan ado da kuke gani a bayan kasa abu kaza na da kyau abu kaza na burgewa abu kaza abin sha'awa ne Allah yake duk mun saka waɗannan kayan ado ne ma duniya me dalili Allah yace linabluwahum ayyuhum ahsanu amala Allah ce don in gwada bayina su waye daga cikin su za su kyautata aikin su inji Allah jama'a mun ji su wane ne waɗannan kayan adam za su ɗauke musu hankali su wane ne za su kyautata aikin su rayuwar da muke ciki jama'a jarraba ce rayuwar da muke ciki a duniya jarraba ce Allah ya kawo mu duniya don ya gwada mu waye zai tsaya ya kyautata aikinsa ya kyautata ibadarsa ya kyautata alakarsa da Allah wane ne zai zo duniya ya miƙe kafansa Allah ce na kawo ku duniya ne don na gwada ku jama'a mun ji Allah ya ce na kawo ku duniya ne don na gwada ku idan baka fahimci manufar zuwa duniya ba manufar zuwa duniya Allah ya kawo ka duniya ne zai jarraba ka a shekara talatin ɗinka a shekara arba'in ɗinka a shekara hamsin ɗinka a shekara sittin ɗinka a iya adadin adali da Allah ya yanke maka na shekarunka Allah zai gwada ka ne a ciki a cikin waɗannan shekaru me za ka aikata wadda ya zo ya ajiye aikin da ya kamata ya kyautata ma kansa ya rungumi wani aiki a rayuwar duniya ya rungumi wahala ma kansa ya rungumi bakin ciki da takaici ma kansa a ranar alkiyama a suratu yunus Allah ya bada labarin al'ummomi da yadda suka shishuɗe waɗannan sun zo sun yi laifi kaza ya halakar da su waɗannan ya halakar da su waɗannan sun zo sun yi kaza Allah sai zo kanmu sai ce sun maji alnakun khala'ifa fil arzi min Allah ya ce تعملون الله يجي fil جعلناهم min في الأرض Allah ya ce sai ga ku kuma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na sanya ku kalibobi ma'ana mamaya fil ardi a bayan kasa min ba'dihim bayan waɗancan al'ummomi sun shuɗe mutanen annabi nuhu sun wuce mutanen annabi hudu sun wuce mutanen annabi salihu sun wuce mutanen annabi shu'aibu sun wuce al'ummomi duka sun wuce Allah ya ce thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim sai na sanya ku mamaya a bayan kasa bayan halakar da waɗancan bayan gushewan waɗancan Allah ya ce linanzura kaifa ta'malu don kuma mu ga me za ku aikata kaga da da kake yi Allah yana kallon me kake yi linanzura ta ta'malun Allah yake don naga ku kuma ya yadda ku yi a bayan kasa jama'a mun fahimta Allah ya kawo mu duniya ne don mu bauta mishi duk abin da ka gani a duniya ta rungume shi ribar kafa ne amma manufar kawo ka duniya shine don Allah ya jarabce ka akan addini za ka tsaya ka yi aiki ko ba za ka yi aiki ba za ka tsaya kai aiki ko ba za ka yi aiki ba sun mace alnakun kalaifa fil ardi min su linansura kaifa ta'malun Allah ya ce don mu ga ku kuma yayi da ku yi a bayansu kuma da ku yi irin abin da suka yi ne ko ku za ku tsaya ku yi aiki mai kyau manufar zuwar mu duniya manufar kawo mu duniya Allah ya kawo bayan kasa ne domin mu yi ibada mu yi addini duk abin da ka gani ribar ka bace kuma duk yadda ka rayu a duniya matukar ba addini kai ba duk abin da kai a duniya babu riba duk harkar da kai a duniya in ba addini kai ba abin babu riba duk abin da ka zo kai a duniya matukar ba bautan Allah ka bauta wa Allah ba duk harkar da kai a duniya in kana ganin ka ci riba faduwa kai in kaga kamar ka ci riba ka faɗi saboda haka abu na farko in uwa shi ne Allah ya kawo mu wannan rayuwa ce a matsayin jarraba Allah ya kawo mu wannan rayuwa ne a matsayin jarraba jarrabar ita ce wane ne zai kyautata aiki mai kyau a cikin duniya wane ne zai biye ma duniya ya shagaltu da rayuwar duniya ya ya samu makoma mafi muni iya awowi da kake gudanar da rayuwarka a nan rayuwar duniya waɗannan awowi su za a kirga a yi littafin abin da ka aikata a cikinsu a maka sakamako da shi a ranar alkiyama manufar zuwa mu duniya jarraba ce allazi wal hayata liyabluwakum Allah ya tsara wannan tsari waɗannan su mutu waɗannan zo Allah ce don in jarraba kuma da annakun kala'iba fil ardi na sanya ku ne kalifofi in ji Allah a bayan ƙasa linanzura kaifa Amadu don naga me za ku aikata Allahu akbar hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fa yanzuru kaifa ta'malun sai ce fattaqud dunya wattaqun nisa annabi yace duniya hulwatun kabira tana da zaki tana da daɗi idan mutum ya ɗanɗana kabira annabi yace kuma koriya ce shar akwai abin ban sha'awa ta tare da ita wa inna allaha mustaklifukum fiya to gashi Allah ya kalifantar da ku a cikin ta ya zaunar da ku a cikin ta liyan fa yanzuru kaifa ta'malu Allah zai ga me za ku yi ne a ciki jama'a muna ta me za ku idan kun shigo cikin ta me za ku yi annabi sai ce fataku duniya ku kiyayi duniya fataku duniya annabi ya ce ku kiyayi duniya wattakun nisa ku kiyayi hidiman mata hidiman Allah rayuwar duniya yan uwa jarraba rayuwar duniya jarraba Allah ya zuba mu a duniya ne kamar yadda muka ambata a baya domin ya gwada mu ya ga suwaye za su tsaya su yi addini suwaye ba za su tsaya su yi addini ba wannan shine jarraban da yake cikin rayuwar duniya wadda ya san manufar zuwansa duniya kaga ba zai zo duniya ya rungumi hada hadan duniya ya yi watsi da addini hadari mafi muni da mutum zai jefa kansa a ciki hadari mafi muni da mutum zai jefa kansa a ciki a rayuwar duniya shine ya yi watsi da addini ya rungumi duniya ya yi watsi da addini ya rungumi rayuwar duniya wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masahabban su hadisi ne al-Imam Bukhari da Muslim suka fitta hadisi hadisin Ubadah ibn Jarrah annabi yake ce masahabban sa fa wallahi man fakaru aksha alaikum walakin aksha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat alal ladina ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama halakat annabi yace fa wallahi na rantsa da Allah alaihi salatu wassalam man faqaru akhsha alaihi annabi yace ba talauci nake jiye muku tsoron ta ba talauci ta ku annabi yace baya ɗaga mun hankali ba ni tsoron a ce talauci ta addabe ku malfaqaru aksha alaikum ba shine mafi girman abin tsoro a kuna a kanku ba in ji manzon Allah alaihi salatu wa salam wai a ce ku talakawa ne walakin aksha alaikum an tubsata duniya alaikum yace abin da yafi daga mun hankali nace tsoro a kanku a shimfiɗa muku arziki da rayuwar duniya annabi yace wannan shine abin da nufi so al-imam al saboda talauci illar talauci galibi cutar da duniya ka kawai zai amma illar wadata da rayuwar duniya ita kuma galibi cutar maka da lahirar Walakin ni aksha alaikum annabi yace abinda nake tsorace muku nake jiye muku tsoronsa an tubsata duniya alaikum ne a shimfiɗa muku duniya marana zuwa sai ku koma gwagwarmayar duniya kawai faɗi tashin ku duniya tsere-tseren ku akan duniya kamata na zuwa kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka yi ta goge-goge tsere-tsere akan rayuwar duniya ku, kama halakatu sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su dukkan al'ummomin da suka shuɗe nan dukkan al'ummomin da suka shuɗe nan abinda shedan ya musu tarko da shi mafi girma ya halakar da su ita ce rayuwar duniya annabi ya ce walakin ni asha alaikum ina jiya muku tsoro an tufsata duniya alaikum a shimfiɗa muku duniya manana kama fusilat ala man kana qablakum kamar yadda aka shimfiɗa duniya ma al'ummomin da suka gabace ku fatanafasuwa gwagwarmayar ku ta koma ta duniya ce kawai kama tanafasuwa kamar yadda su ma suka tsaya a gwagwarmayar duniya fatuhulikakum kama ahalakatkum ta halakar da ku yadda ta halakar da su annabi ya ce abin da nake tsorace ne dukkan al'ummomin da suka shuɗe nan kaje ka bi ko bautan gunki ka samu mutane suna yi sai ka samu wata maslahar duniyarsu ta sa aka ja su kan bautan gunki kun gane magana duk al'ummar da ka daga idan ka bi tarihinta ko bautan gunki suke yi ko wani abu suka rike kuma bayan Allah sai ka samu ta hanyar neman duniyarsu da bin duniyarsu aka ja su akan aƙidar har ta zama musu aƙidar ta musu al'ada baka ga mutanen annabi nuhu ba ai daga cikin complaint da annabi nuhu yayi a gaba ga Allah subhanahu wata'ala wa qala nuhu rabbi innahum asawni innahum asawni wattaba'u man lam yajidu maluhu wa waladuhu illa khasara annabi nuhu alaihi salatu Salam qala nuhu rabbi annabi nuhu yace ya ubangiji innahum asawni mutane na sun saba min duk abin da nazo da shi sun ki karbansa wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa kasara sun bi wani wanda dukiyarsa da yayansa ba za su kara mishi kuma ba sai dai hasara to biye biyen irin wannan maslaha duk al'ummar da kaɗaga duk alƙaryar da kaɗaga sai ka samu batan su yayi alaƙa da maslahar duniyar su jama'a mun fahimta babu wani karku da shedan ke aiki da shi na take ya halakar da mutum kamar ta hanyar ya zo mishi da tallar rayuwar duniya saboda haka annabi yace abinda na jiye muku tsoro shine a shimfiɗa muku rayuwar duniya kamar yadda aka shimfiɗa ma waɗanda suka gabace ku ku koma gwagwarmaya da harkar duniya kamar yadda su ma suka koma gwagwarmaya da harkar duniya sai ta halakar da ku yadda ta halakar da su annabi ya ce abinda da nake ke muku tsoro annabi ya ce abin nake ke muku tsoro ta lalata musu ta halakar da su annabi ya ce kuma idan kun biye mata za ta halakar da wannan hadisi da muka karanta yana sharhan wata aya ce a suratul tauba kallazina min qablikum kanu ashadda minkum kanu ashadda minkum quwwatan wa amwala wa amwalan wa ladina min qablikum abin da yake faruwa da munafukai da kafirai Allah ce kamar abin da ya faru da waɗanda suka gabace ku ne domin ya yi labari ya ba da labarin munafukai ne yadda suka shirya gadon zare wa musulmai a yakin tabuka Allah sai yake kallabi na min qablikum ai wannan ɗabi'a ce hali ne na irin waɗanda suka zo kafin kanu ashadda minkum quwwatan Allah ya su waɗanda suka zo kafinku al'ummomin da suka zo kafinku kanu a shadda minkum kowa Allah yake sun fi ku karfin jiki wa aksara amwalan wa aulada kuma sun fi ku karfin tattalin arziki Allah ce kuma sun fi ku yaya fastamtahu bi khalaqihim khalaqihim bi ma'ana nasibihim min malazid dunya fastamtahu bi khalaqihim Allah yake sai suka yi ta more duniya da rabon da na ba su na duniya sai suka yi ta wadawa kamar samta allazina min qablikum fastamta'u bi kalaqihim fastamta'tum bi kalaqikum kamar samta allazina min qablikum bi kalaqihim Allah ya tuka shi kuma kuna dana duniyar munafukai kuma kafirai kuna dana duniyar kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka ɗana duniya jama'a kuna fahimtar misali Allah yake kamar waɗanda suka gabace ku ne sun fi ku karfin jiki sun fi ku karfin tattalin arziki Allah yake sun fi ku yawan yaya Allah yake sai suka dinga ɗana duniyarsu da abin da muka ba su na rayuwar duniya kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka ɗana duniya da abin da muka bar su wa kuntum ai da kaltum fil batili wa zalal Allah ya tuka shi ko har kun kutsa cikin bata kun kutsa cin mutuncin addini kun kutsa wajen kin addini bi kabu kamar yadda su wa'anda suka gabace ku su ma suka kusa jama'a mun bayyana kaga Allah na kwatanta abinda 'yan mu na yau suke yi daidai ne da abin da 'yan duniyan da suka gabata su ma suke yi Allah ya ce to kuma gashi kun ɗauki salon waɗanda suka shuɗe kafin فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وكنتم كالذي كانوا الله يتغاشي kun kutsa cikin barna yadda su ma da suka samu duniya suka kutsa cikin barna ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah Allah ce to ayyukan su ya baci a duniya da lahira wa ulaika humul khasirun Allah ce kuma sune ne a ranar alkiyama saboda haka annabi ya ce mafi girman abinda na jiye muku tsoronsa shine a shimfiɗa muku rayuwar duniya ku koma hada duniya ta halakar da ku yadda waɗanda suka gabace ku suka biye ma duniya ta halakar da su duk wanda ya rungumi rayuwar duniya ita ce adansa duk wanda ya rungumi rayuwar duniya ita ce uwarsa to zai mutu ba shi da uwar arziki ka san ko a hausance kaji ana nuna wani ana ta dan duniya ne to a duniyan ma shi ba dan arziki ba ne domin ita ba ta kyankyasan dan arziki duk wanda kaga ya zan mutumin arziki ya zan mutumin kirki bai biye mata bane ba duk wanda ya biye mata bai taba zama mutumin arziki hadari ne yan uwa mafi muni mutum ya mai da tunaninsa ita ce duniya duniya ta cinye kalbinsa duniya ta cinye tunaninsa duniya ta cinye basirarsa ya manta manufar da aka kawo shi duniyan don ita wannan ita ce asara mafi muni wannan ita ce asara mafi muni babu wata asara da ta kai wannan asarar girma kamar a ce rayuwar mutum ta salwanta a duniya kuma rayuwar ta kare marayuwar duniya amin wajibi mu kalli abin da ke cikin alkur'ani mu kalli abin da ke cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dauki wa'azi da kaji ake maganan karuna karuna karunan nan a farkon al'amari mutumin kirki duniya ta dashi duniya ta dashi duniya ta jashi ya bita Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baka alayhi inna qaruna kana min qaumi Musa fa bawa alayhim wa atainahum min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa إذ قال lahu قومه la tafrah inna allaha qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim ay inna qaruna kana min jama'ati musa wa Allah ya kun ga qaruna yana cikin jama'ar annabi musa da shi ake tafiya tafiyar annabi musa dan uwa ne annabi musa babban annabi musa ya aiki karuna fa baga Allah ya ce sai ya fara kama karya wa annabi Musa da kuma sauran musulmi fa baga alaihim ay tajabbara wa takabbara alaihim kamar wani ne ya ce Allah to me yar kidar da karuna ya koma fada da annabi Musa da wanda suka yi imani Allah ya ce wa atainahu minal Allah ya muka bashi annabi ya ina gudu a shimfiɗa muku duniya kuma abin da ya samu waɗanda suka gabace ku ya same ku akwai wani malami da Allah da bada labarinsa a cikin suratul a'raf da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ce mishi bal'am shi wannan bal'am din malami tunda Allah da kansa ya ce mun bashi karatu فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا allah لعلهم يتفكرون الله يجي Allah ذن الله صلى الله عليه وسلم واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الله يجي كرتا ما الأمة لا برتا مسو لا بارك ما لمن da muka bashi ayoyinmu Allah ce mun bashi karatu fansalaha minha sai ya tubu daga cikin karatu kaga da yana cikin karatu jama'a kun Fansa fansalaka minha sai ya fita a karatun kaga da yana aiki da karatun Allah ce yanzu ya fita a karatun to a farkon al'amari mutumin kirki fa atba'ahu shaytanu sai shaytan ya rince shi fa kana min al-gawi Allah ce sai ga malamin nan ya halaka walau shi ina Allah ce inda mun so la rafa'nahu biya. da mun daukace shi da wannan karatun walakinnahu aklada ila al-ardi malawar kana ilar duniya Allah ce amma wannan malami ka yi karkata ma duniya sai ya koma ga neman rayuwar duniya sai ya koma ma hidimar duniya Allah ce sanfiyar lalace su kenan jama'a muna fahimta annabi ya ce abin da nake tsorace muku kar abin da ya samu waɗanda suka gabace ku game da harkar duniya annabi ya ce kuma ta zo ta same to duk wanda ka ɗaga. ka dubi lalacewarsa ka dubi lalacewarsa galibi za ka samu rayuwar duniya ta lalace da shi annabi ya ce abinda nake tsoro ya afka muku ke yan uwa manufar halittar mu shine muku ta ibada shine wajibi na farko da ke kanka shine awwal ma yajibu alanka kasuwancinka ribar ka bane sana'arka ribar kafa ne amma kar ka yadda ka juyar da rayuwarka maharkar duniya ka yi watsi da kiyama wani abin tausayi duniyar ma ta hanyar haramun yake neman ta duniyar ma ta hanyar haramun yake neman ta manufar halittar mu shine mu bauta ma wanda ya halicci Allah ya wajabta mana mu tashi neman abincinmu abinda za mu kare mutuncinmu mu kare mutuncin addininmu mu kare mutuncin al'ummarmu amma wannan ba shi ba ne abinda za mu rinjayar a cikin rai suka da Allah ke game da komawa zuwa ga rayuwar duniya shine mutum ya shagala ga duniya ya shagala ga barin lahirar mutum ya koma ma duniya ya shagala da duniya gaban lahira sai eh, waɗansu Allah ya ba da labarin su a suratul yunus innal ladina la yarjuna liqa'ana wa lahum fil hayatid duniya. Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana Allah ya ce waɗanda ba su fatan gamuwa ne ba su yadda da tashin alkiyama ba ba su yadda akwai tsayuwa a gaban Allah ba la yarjuna liqa'ana la yakafuna liqa'ana da waɗanda ba su tsoron gamuwa ne ba su tsoron Allah wa bil hayati dunya Allah ya ce sun yarda da rayuwar duniya wa tama annu biha Allah ya ce sun natsu da rayuwar duniya kasan daga ran da ka gamsu da rayuwar duniya kada su da rayuwar duniya to a ranar ake yanka ma kiyamar ka takardar shika eh a ranar ake rubuta takardar shika mana kiran eh hasan al-Basri yace duniya da lahira kamar bango ne guda biyu haka duk lokacin da ka matsa kusa da wancan kai nesa da wancan duk lokacin da ka matsa kusa da wannan kai nesa da wancan to duk ran da mutum ya nutsu da rayuwar duniya yakan gamsu da rayuwar duniya Allah ce to ya rafka nake innal ladina la yarjuna wa radu bil hayati dunya Allah ce sun gamsu da rayuwar duniya wa kuma annu biha sun natsu da rayuwar duniya Allah ce hum an Allah ce duk inda ka samu waɗannan zaka same su arabkane game da ayoyin game da ayoyin wai aya ta ce kaza akwai abin lura akwai abin wa'azi Allah ce babu ruwansu eh, a suratu tauba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل Allah ya ce, Ya yi hallabi na amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, malakun, iza ƙira da ku mun firu fi sabilillahi me ya same ku inji Allah idan an ce ku fita a je yaki don daga addinin Allah a je a yi aiki ma addini a je a yi aikin da zai taimaki addinin Allah isa kaltum ila harbi sai ku dinga nauyin jiki ba ku yin abin da jikin ku a razitum bil hayati duniya min al akhirah Allah ya yanzu har kun yi da duniyar nan ne akan lahira Allah ya har kun yi da ita a razitum bil hayati duniya min al akhirah Allah ya yanzu har ka yadda da duniya ka dubi abin da rayuwar duniya take ma take ma mutane ka duba yadda rayuwar duniya take ma mutane kuma idan duniya wata kasuwa ce da ake ci ka kalli babanka me ci. idan kana da kaka ka je ka hira shi me ci wata kasuwa ci. Allah yake malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah me ya same ku idan aka ce ku fita a tafarkin Allah ku tashi ayi wa addinin Allah aiki ka tashi ka bauta ma Allah izza qalbum ila al-ardi Allah ya ku dinga nauyin jiki ba ku so ku yi Allah yake hutun duniya kuke so arabitum bil hayati dunya bil akhirah Allah yake yanzu har kun yadda da rayuwar duniya akan lahira fama mata'ul hayati dunya bil akhirati illa qalil Allah ya to jin dadi na rayuwar duniya in ma shi ce za ku yi nauyin jiki akan aikin addini to ba komai bane in an kwatanta shi da jin daɗin lahira Allah ta face face kankanin jin daɗi ne wanda zai zo yanke ba da jima ba ka tashi ka yi addini da kazar ɗinka kullum muna mai kyawu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ba shi da sana'a a cikinsu amma saboda yadda suka rike addini ɗalibin ilimi ma ba kowa zai iya gaya maka sana'ar waɗansu daga cikin sabai ba ka samu ɗalibi ka ce me sana'ar abdullahi dan mas'ud ka tambayi ɗalibi ka ce menene sana'ar abdullahi dan umar menene sana'ar abu huraira menene sana'ar wani saboda yadda suka rike addini ana kiran sunansu kawai addini zaka kira kuma kowa da sana'a shi yasa Allah ke musu yabo da kirani eh. rijalun waɗansu irin matsace gwara da ne in ji Allah la tulhihim tijaratu wala mun an zikirillah saye da sayarwa fatauci sana'a Allah ya ce bai taba ɗauke hankalinsu daga addinin Allah ba wa iqamis salati sana'ar su tauransu bai taba ɗauke musu hankali daga tsayi sallah ba wa ita'in zakka bai taba ɗauke musu hankali daga ba da zakkan dukiyoyinsu ba kamar wani ne ya ce Allah to wai waɗannan waɗansu irin 'yan kasuwa ne me ya ɗauke su suka fifita addini akan kasuwanci Allah ya ce ya kafu na yau suna tsoron haduwa da wata iri ce ta takallabu bihi kulubun asar da idan tuna da zukata sukan fito turutu saboda tsoron wannan ranar su tsoron alkiyama yasa suka fifita addini a kan sana'arsu na umar al-imam fi irin wannan kayan trader yake da shi da makwabcinsa sai suka zauna suka ce tuntun mu haɗe kasuwancin mu goda idan muka biye ma kasuwa ba za mu ji karatu a bakin manzan Allah ba sai aka tsara yau wannan sai ya tafi shago sai ya je kasuwa wannan yana makaranta yana ɗaukan karatu idan aka rufe kasuwa wannan ya dawo gida ba za ba zai kwanta bacci ba duk hadisan da ya ji a bakin manzan Allah sallallahu alaihi ya koya mishi to gobe kuma Umar sai ya tafi kasuwa wannan kuma sai ya je makaranta ya zauna saboda sun san kasuwar ba za ta dore ba haka suka yi addini annabi ya ce Karayu a duniya kamar ba ka rayu a duniya kamar mai ketare titi in ji manzan wanda zai tsallake kwanta yana jira ababen hawa su yi sauki ya ce bari ya nemi kujera ya zauna kafin in sun yi sauƙi ya tashi tafi ina a tsayen da yake annabi sai ce ka tsaya a duniya a tsaye kar ka kwanta ma'ana kar ka tafi kar ka tafi abdullahi dan umar ya ce idan aka wayi gari da kai kar ka ɗauka da aka yamma da idan an kai yamma da kai ka ɗauka da a wayi gari da duk wanda ya ɗauka haka zai rayu wata nan duniya za ta ci amana yan uwa kasuwanci mafi asara shine ka sai da lahira don duniya kasuwanci da ya fi kowane kasuwa asara shine ka sai da lahira don duniya da Allah ba da labarin waɗansu 'yan duniya yadda suke jin duniya yake ula'i kallabi na shi tarawar hayatar duniya بالآخرة كالذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله يتكسر سنة نكي لاهرة أما الدنيا ثم العذاب اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة sun sayi rayuwar duniya annabi ya ce sun Allah ya ce sun ba da lahirarsu Allah akbar ciniki mafi haɗari ciniki mafi haɗari shine cinikin siyar da lahirarka Allahu akbar annabi ya ce likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal kowace al'umma da fitnata abinda ya addabe ta wa fitnatu ummati almal annabi ya ce fitiran al'umma ta kuɗi Allahu akbar wani hadisi abin tsoro al'imamu muslim ya fita hadisi hadisin abu sa'id ne kudin annabi ya ce badiru bil a'amal ai badiru bil a'amal salihah annabi yace ku yi kaukawa ku yi kaukawa ku bi aikin alkhairi annabi yace ku yi sauri ku bi ayyukan alkhairi badiru bil a'mal ku yi sauri ku rike kiyamul layl ku yi sauri ku rike alqur'ani ku yi sauri ku rike sallolin nafila da azumin nafila ku yi sauri ku tsarkake aqidar ku daga shirka da bid'a badiru bil a'mal annabi yace ku yi sauri ku rungumi ayyukan alkhairi fitanan annabi ya ce ga can waɗansu fitintunu sun kunno kai ma al'ummata ka kitsin lailin muslim annabi ya ce ka ce wani yankin duhun tare ne annabi ya ce ga can yana zuwa zama kuna ji badiru bil a'mal annabi ya ce ku yi sauri ku rike ayyukan alkhairi ka yi sauri ka rike addini ka yi sauri ka rike alkur'ani da sunna fitanan annabi ya ce ga can waɗansu tunu ka kit'in lailil muslim annabi ya ce kamar wani yankin dare mai tsananin duhu annabi ya ce ga tar fitinar ta zo annabi ya ce in ta iso kanka ba za ka ga tafin hannunka ba menene abun tsira kafin ta zo annabi ya ce ka runkume ayyukan alkai annabi ya ce ka riƙe addini idan fitinar ta zo annabi ya ce kai za ka ga gabanka badilu bila amal annabi yace ku yi kaukawa ku rike aikin alkhairi ku yi kaukawa ku rike addini fitanan annabi yace ga tabbitin tumu suna zuwa ka kitkin lailin muslim annabi yace kamar yankin dare mai duhu annabi yace sai zai rubuce yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran annabi yace idan fitinar ta zo mutum zai wayi gari an yi sallar asubahi da shi yana mumini ba fa musulmi ba yana mumini wa yumsi kafiran za a yi ya zama kafiri ba fa ya zama fasiki ba yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran za a wayi gari za a karya da safe mumini ne tsantsa wa yumsi kafiran amma kafin rana ta fadi ya zama arnin inji manzon Allah aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira ko kuma zai yi yammaci a mumini mumini ba musulmi ba wa yusbihu kafira gari na wayewa ya zama kafiri jama'a ba fa ya zama fasiki ba ya zama kafiri sahabbai suka ce manzon Allah wannan mutumin zai zaki Allah ne annabi ya ce a'a zai zaki manzon Allah ne annabi ya ce a'a zai taka alqur'ani ne annabi ya ce a'a yabi'u dinahu bi arabin min duniya zai sai da addinin ne ya samu abin rayuwar duniya annabi ya ce ba zai karya ta Allah ba ba zai zaki manzon Allah bane ba alqur'ani zai taka ba a'a yabi'u dinahu addinin da ake tsiran zai dauka ya sayar bi arabin min duniya da wata bukatar ta rayuwa addinin zai tsayar addinin zai tsayar saboda bukatar da yawar duniya annabi ya ce ku rike aikin alkhairi kafin wannan fitinar ta zo ku rike ayyukan alkhairi ku rike addini da kyau annabi ya ce kafin lokacin ne ya zo za a wayi gari mutum na mu'mini a ini annabi ya ce yana kafiri za a ini yana mu'mini a wayi gari yana kafiri manzon Allah zai fitta ne ba addinin ya ce a'a ya bi udinahu bi ardi min ad-dunya addinin zai sayar saboda wani abu da zai samu na rayuwar annabi ya ce ku rike addini ku rike addini bikin tunu suna so yau da kaga rayuwar mu kawai illa mar rahimar illa mar rahimar yau rayuwa illa mar rahimar yau rayuwa illa mar rahimar me ne mafita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuri rike addini kar ka yadda ka dinga baya baya da addini kar ka yadda ka dinga baya baya da addini duk wanda ya rungumi addini Allah ya yi alƙawarin zai taimake duk wanda ya taimaki addini Allah ya yi alƙawarin zai kafe kafafunsa akan doron addini mu yi kokari mu yi kokari mu rarrashi zukatunmu mu ba mu kan mu mu rarrashi zukatanmu mu ba mu kanmu haƙuri har mu samu mu gamu da Allah lafi lafi annabi ya ce fitintunu suna zuwa fitintunu suna zuwa fitintunu suna zuwa annabi ya ce mutum za a waye garin shi mumini ba ba munafiki ba inda munafiki ne sai a ce da ma ayya koyi ne ko to yanzu mumini ne ya taɓa zama mumini bai yi da Allah ba ya taɓa zama mumini bai yi da Allah ba ya taɓa zama mumini bai da alkur'ani ba to annabi ya ce kafin yamma ya zama kaji. manzan Allah me ya dalilin da zai zama kafiri ce zai sai da lahirar ne zai sai da addini ne don abin da zai rayu a duniya shi ba wai yanzu ya gane musulunci ba daidai ne ba wai yanzu ya gane imanin ba daidai ne ba wai yanzu ya gane alkur'ani ba daidai ne yana da wata bukata ce ta rayuwar duniya kuma sai ya sai da addinin na bukatar su biya to sai sai da addinin da bukatar kasuwanci mafi muni shine kasuwar da za ka sai da lahirarka ita duniya duk yadda ta maka daɗi za ka mata duk yadda ta maka daɗi za ka mata duk yadda ta maka daɗi za ka mata manufar kawo mu duniya shine don mu yi addini mu ji tsoron Allah mu kuma ci gaba da roƙon Allah tabbatuwa kan addini mu ci gaba da roƙon Allah mu ci gaba da tsayuwa muna roƙon Allah domin ya tabbatar da diga mu kan addini Allah wurare da yawa a cikin alkur'ani ya tinkayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin rayuwar da kafirai da yan duniya suke cewa ya kauda kai ya kauda kai ya kauda kai la ya burrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad لا يغرنك الذين كفروا لا يغرنك تقلب الذين كفروا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير الله يجعل من ذن الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد Allah ya kar ya ruɗe ka ci ruwa da kafirai ke yi a cikin duniya yau ana ingila gobe ana london cibi ana kaza allah ki layi gurar nan yau ana wancan gidan gobe ana wancan gidan jibi ana wancan motan gata ana wancan allah ki kare mata'un qalil allah ki jin daɗi ne tafi thumma ma'awahum jahannam sannan makomansu jahannama wa bi'sa al-mi'ad allah ta karshen fitan da suka yi kansu shimfiɗa ta yi wala tamuddanna aynayka إلى ما مدحنا به أزواجا منه سهرة الحياة الدنيا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى الله يجري من ذلك الله صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به azwajan minhum ay asnafun minhum Allah ka karka daga ido ka dinga kallon abinda muka ciyar da nau'ukan kafirai da shi daɗi a rayuwar duniya za a rasa duniya Allah ta fure ki ta rayuwar duniya za ta yi yaushi linafsi na gumbi Allah ya mun ba su ne don mu jarrabe su wa rizku rabbika khairun wa abaka Allah arzikin ubangijinka shine mafi alkhairi shine mafi wanzu fala فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون الله من صلى الله عليه وسلم فلا amwaluhum wala auladu Allah ce kar ya kayatar da kai kar ya burge ka dukiyarsu ko ƴaƴansu kar ya baka sha'awa innama yuridullahu iyakar abinda Allah ke nufi da shi na ba su waɗannan dukiya da yaya li yu'azzibahum biha li yu'azzibahum biha fil hayati dunya shine zai azabtar da su ne da dukiyar da yayan a nan duniya wa tazhaqa anfusuhum ay wa takhruju anfusuhum wa hum kafirun Allah ta zukatan ran rayukansu da su fita a cikin suna kafi Allah ta kare muke ka jama'a wannan umarni da Allah ke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ta tamuddanna aynaka la ya naka yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad fala tujibuka amwaluhum wala auladuhum kuna jin wannan umarni ya tsaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ko ya shafi ya shafi اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ka gabatar da addini ka akan ko akwai iyaka duk abin da ka ganshi yana da iyaka duk abin da ka ganshi yana da iyaka kasuwa kasuwa kana da shago a santar kana da shago a wind kana da shago a railway kana da shago a duk inda kake da shago akwai ran da kana cire kafanka a santarar kuma kayi bambana da ita kenan har abada akwai fitan da ba za ka sake shi akwai fitan da yau in ka fita daga kasuwar to kuma ka fita duk yadda duniya ta yi daɗi tana da iya amma mu yi kokari mu gabatar da addinin a kan kuma ibada ita ce manufar halittarta Allah ya halitte ka ne don ka bauta mishi ya kawo ka duniya ne don jarraba ya jarrabe ka a kan abin da ya ajiye a duniya na rayuwarta da kuma addini idan ka tsaya kai addini ka ci jarrabawa in ka biye ma duniya ka fadi ka yi Allah ya mana mu Allah ya sa ababen da muke karantawa su amfani Allah ya tabbatar da digadiganmu akan addini Allah ya tabbatar da digadiganmu akan addini Allah ya ɗaukaki musulunci da musulunci Allah ya kaskantar da kafirci da a nan za mu dakata sai kuma jibi idan Allah ya kai mu kamar yadda malam Ibrahim ya sanar muna da darasi na goron sallah a can